radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu kawo muku shirin nan na mukoma noma bayan sa kuma muna tafi da shirin nan na lafiya sai da kula wanda shi za mu kawo karshen abin da muke dauke da su idan har ma su lokaci mu duba su daga cikin labaran da aka saurara mai ban kwana da ku kafin jin waɗannan abubuwan da na ambata baki ɗaya sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis tara ga watan satumban shekara ta 2021 wanda ya daidai da biyu ga watan safar na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato tara ga watan satumban shekara ta 1948 koriya ta arewa ta shelanta samun yancin kanta daga kasar japan kafin wannan lokacin da kasar japan ta mamaye korea a shekara ta 1905 wannan halin ya ci gaba har zuwa karshen yakin duniya na biyu a lokacin da tarayyar soviet ta mamaye korea ta arewa sannan kuma amurka ta mamaye korea ta kudu a cikin wannan halin ne koriya ta arewa ta shilanta samun yancin kanta. masu saurare ko kun san cewa shekaru 45 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan satumba na shekara ta 1976 shugaban juyin juhalin mutanen kasar china mao zedong ya rasu an haife shi a shekara ta 1893 a shekara ta 1921 ya kafa jam'iyyar gurguzu ta kasar china sai kuma a shekara ta 1934 ya jagoranci magoya bayansa kimanin dubu ɗari suka yi tattaki daga kudancin ƙasar zuwa arewacin ta inda cibiyar mulkin sarki chion kyai cek take a shekara ta 1949 ya sami nasarar kafa a ƙasar china mai bin tsarin gurguzu tsarin da ke mulki a ƙasar ta china har zuwa yanzu. da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru 43 da suka gabata a rana irin ta yau a daidai lokacin da ake mai juyin juhalin musulunci a kasar iran a rana irin ta yau miliyan mutane a birnin tehran suka yi wata zanga-zanga ta nuna rashin amincewa da salon mulkin kama karya na sarki sha amma sojoji masu gadin fadar masarautar sarki sha suka buɗe wutar bindiga a kansu kuma suka kashe dubban mutane akan haka ne al'ummar kasar iran suke ɗaukar wannan rana a matsayin rana mai matuƙar muhimmanci a juyin juhali da suka yi wanda ya kawo ƙarshen mulkin kama karya da kuma mulkiya irin na sarki sha masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai na safe agogon najeriya nijer kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. kan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Ga labaran duniya mai karantowa Muhammad Amin Ibrahim farko muhimman kaninsu. su. majalisar ɗinkin duniya ta hanjina wa ƙasar iran game da karamci da ta nuna wa 'yan gudun hijiran ƙasar afghanistan dubban mutane a ƙasar Syria sun fara komawa yankunansu bayan ficewar ƙungiyoyin 'yan ta'adda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta sanar da mutuwar jakadan ƙasar zimbabwe a nan birnin tehran sojojin najeriya sun damƙe wani babban kwamandan boko haram da aka daɗe ana nema ruwa a jallo yanzu kuma ga cikakkun labarun Majalisar Ɗinkin Duniya ta jina wa ƙasar Iran game da karamci da ta nuna wa 'yan gudun hijirar kasar Afghanistan. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya a wata taunawa ta wayar tarho da ya yi da ministan harkokin wajen kasar Iran Hussein Amir Abdullahian. Ya taya shi murna kan mukamin da ya samu. Kana ya nuna goyon bayansa game da irin karamci da Iran take nuna wa 'yan gudun hijirar kasar Afghanistan da suke shigowa ƙasar ta. guterres ya bayyana kasar iran a matsayin ɗaya daga cikin mambobin majalisar mafi tasiri don haka ya buƙaci a ƙara samun danƙon zumunci da yin aiki tare tsakanin ɓangarorin biyu kana ya ji da aniyar majalisar na ci gaba da kare haƙoƙin falasɗinawa da ramtacciyar ƙasar isra'ila ke zalunta a nasa ɓangaren amir abdullahiyar ministan harkokin wajen ƙasar iran ya bayyana shirin ƙasarsa ta yin aiki tare da majalisar ɗinkin duniya wajen rikicin siyasar da ƙasar afghanistan ke ciki a halin yanzu kana ya nuna cewa akwai buƙatar tallafi da goyon baya sosai daga ɓangaren masar ɗinkin duniya da masauran ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa game da batun 'yan gudun hijiran ƙasar afghanistan da ke ƙasar ta iran dubban mutane ne a ƙasar siriya suka fara komawa yankunan su bayan ficewar ƙungiyoyin 'yan ta'adda rahotanni da ke fitowa daga ƙasar siriya sun bayyana cewa dubban al'ummar ƙasar ne suka fara komawa gidajensu a garin dar'a da ke kudu maso yammacin ƙasar bayan dakarun kungiyar 'yan ta'adda ta takfiri suka fice daga yankin inda kasar turkiya ta karbe ci gaba da kula da yankunan da ke arewacin kasar tuni dai gwamnati ta kawar da shingaye da aka sanya akan hanya tare da buɗe hanyoyi da suka tushe sakamakon hararen da kungiyoyin 'yan ta'adda na takfiri suka kai da ya sanadiyar lalacewar gine-gine da ke wajen ran laraba ta gabata ce sojin kasar siriya suka shiga cikin garin nadar a albalad kuma suka kafa tutocin kasar a wajen ofishin kula da ayyukan jin kai na masar ɗinkin duniya ya fitar da wani rahoto da ke bayyana cewa adadin mutanen da aka tarwatsa su a garin sakamakon hararen ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke samun goyon bayan wasu 'yan kasashen waje yawansu ya kai mutane 38,600 yayin 15,000 daga cikinsu mata ne sai kuma 20,400 dukkansu yara ƙanana ne. ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta sanar da mutuwar jakadan kasar zimbabwe a nan birnin tehran wani rahoto da ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta fitar ta tabbatar da mutuwar jakadan kasar zimbabwe a nan kasar iran tuni da aka ɗauki matakai na shari'a da diplomasiya da haɗin gwiwar ofin jakadancin na zimbabwe da ke nan birnin tehran game da batun jana'izar mamacin ma'aikatar harkokin wajen jamhuriyar musulunci ta iran ta nuna alhini da ta'aziyya ga gwamnati da al'ummar iran da iyalan mamacin da gwamnatin kasar zimbabwe game da wannan rashi da aka yi sojojin najeriya sun damƙe wani babban kwamandan boko haram da aka yi da yana neman ruwa a jallo rundunar sojin najeriya ta bayyana samun nasarar cafke yawi modu wani kasurgumi kuma babban kwamanda daga cikin kwamandojin kungiyar boko haram a jihar borno da aka nema ruwa a jallo ko a mace ko a raye kuma an kama shi ne a lokacin da ɗaruruwan 'yan boko haram ta da iyalansu ke ci gaba da miƙa wuya ga sojin najeriya cikin wata sanarwa daga kakin sojin najeriya brigadier general oyema nkochukwu ya fitar a jiya alhamis a abuja ya faɗi cewa sojin najeriya sun kai hari a wani waje da ake haɗa nakiyoyi a jihohin borno da yobe idan ba a manta ba shekaru biyu suka gabata sojin najeriya sun buga hotunan wasu rikakkun 'yan boko haram fiye da ɗari da take nema ruwa a jallo ko a raye ko a mace aikawa da jiragen ɗaukar mai da iran ta yi zuwa labanan ya tona asirin masu amfana da kankumin da aka sanya mata a cikin wasu sanarwa da masar dokokin ƙasar labanan ta fitar ya nuna cewa labarin aikewa da jirgin ɗaukar man fetur da iran ta yi zuwa kasar labanan ya fallasa hakikanin fuskokin waɗanda suke amfana takunkumin kare tattalin arziki da amurka ta kakaba mata da kuma ta na juya aka halar gwamnati da kuma al'ummar ƙasar yadda take so karancin makamashin man fetur a ƙasar labana ya tilasta rufe wuraren kasuwanci da ofisoshin gwamnati da kuma da fargaba ga asibitoci da kuma tsayar da harkokin zirga-zirgar ban hawa waje guda a faɗin ƙasar a nasa a ɓangaren sai nasan nasarullah ya riga amurka da isra'ila game da tankar dakon man fetur ɗin iran da ke hanyar isa kasar labanon a matsayin jallayi kuma ba shi da wata dangantaka da siyasa da ke tsakanin kasashen tuni dai jirgin mai na farko na kasar iran ya isa kasar siriya inda daga can ne za a isar da shi zuwa kasar ta lebanon to ma saurare karshen labaran duniya kuma saurara daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran thank you to madalla banda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran sheshen da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na mu koma noma mu koma noma Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurewa da kuma sake haduwa da mu a wannan shirin na mu koma noma. Shirin da bisa ga al'ada ya saba kawo muku labaran da suka shafi noma da kiwo daga nan Radio Hausa VOH. To shirin namu a yau zai duba wasu daga cikin labaran da suka shafi noma ciki har da yadda matasan Afirka suka lashe kyautar fasahar kirkire aikin gona. sai kuma wani batun da ke cewa shugabannin afirka sun shida da anniyar ajandar samar da abinci a wani mataki na farfadowa daga tasirin da annobar cutar corona ta haifarwa da nahiyar da fatan za a kasance a tare da mu Somarila bari mu fara da labarin da ke cewa matasan afirka sun lashe kyautar fasahar kirkire-kirkiren aikin gona wasu matasa biyu da suka nuna bajantar kirkire-kirkire 'yan kasashen kenya da kuma najeriya sun samu lambar yabo ta lashe tsabar kuɗi da ya kai dala miliyan ɗaya da rabi bisa fasahar da suka kirkira irin da ta farko wacce ta haifar da sauye-sauyen bunƙasa ayyukan noma a nahiyar afirka matasan da suka lashe gasar fasahar aikin gonar wadda gidauniyar raya ci gaban ƙasa da ƙasa wato hifa international ta ɗauki nauyin shiryawa daga cikin matasan biyu da suka lashe gasar ta fasahar gona ta 2021 ta afirka akwai inyameka ikegunu wanda ya kafa kamfanin gold hope wani kamfani ne a nigeria wanda ke samar da makamashi ta hanyar amfani da hasken rana yana kuma samar da wuraren ajiya masu sanyi wanda manoma za su iya adana kayan lambu da ganyayyaki a cewar ikegunu ya kafa kamfanin gold hope don samar da hidimomin wuraren ajiya masu sanyi wanda ake biya kafin bayar da hidimar a budaddun kasuwanni lamarin da ke bayar da dama ga 'yan kasuwa inda za su iya adana ɗanyun kayayyakin amfanin gona daga kwanaki biyu har zuwa 21 sannan fasahar tana rage ɗumbin hasarar da ƙananan manoma ke tafkawa da kashi 50 cikin 100 bayan girbe amfanin gonarsu. noma Allah. To anan kuma masana ne ke bayyana cewa manufar bunƙasa abinci na ƙasar Sin lokacin fama da annoba ya ja hankalin Afirka. Ƙoƙarin da ƙasar Sin ke yi wajen kiyaye manufofinta na samar da abinci da bunƙasa aikin gona a yayin da ake fama da annobar corona ya kasance babban darasi ga ƙasashen Afirka. masana sun bayyana cewa ya kamata kasashen afirka su rungumi ingantaccen tsarin da kasar sin ke amfani da shi wanda ya kunshi amfani da tsarin ciniki ta intanet domin rage illolin da annobar ke haifarwa ga fannin ayyukan gona da hada-hadar kasuwanci fadal indiam mataimakin shugaban gamayyar kungiyar bunƙasa ayyukan gona ta afirka da ke da ofishinta a nairobi ya ce kamata ya yi fannin aikin gona ya zama wani muhimmin shigo na haɗin gwiwar sin da afirka ya ƙara da cewa fannin yana da matukar alfanu wanda ya haɗa da farfaɗo da tattalin arzikin mazauna karkara samar da abinci da guraben ayyukan yi da kuma dogaro da kai ga matasa. A can daure Najeriya a mu Allah ya ba da arzikin noma ƙasan na mu noma gero mu noma dawa. to bari mu karkare shirin da wannan aniyar da shugabannin kasashen afirka suka jaddada game da ajandar samar da abinci da shugabannin kasashe da hukumomin gwamnatocin kasashen yankin hamadar afirka suka jaddada aniyar su game da ajandar samar da abinci a matsayin wani bangare na shirin farfadowa daga annobar corona da suke gabatar da jawabai a wajen taron korin dandalin bunƙasa ayyukan gona na afirka na bana wanda ke gudana a nairobi babban birnin kasar kenya shugabannin sun ce akwai bukatar a sauya salon ayyukan noma domin bunƙasa samar da abinci da tabbatar da inganta samar da sinadarai masu gina jiki da bunƙasa hanyoyin samun kuɗaɗen shigar mazauna karkara yayin da nahiyar ke faɗi tashin neman farfaɗowa daga mummunan tasirin da annobar corona ta haifar ƙasar kenya ce ke karɓar bakuncin taron kolin na dandalin bunƙasa ayyukan gona na afirka na bana daga ranakun bakwai zuwa goma ga watan satumba mai taken hanyoyin farfadowa da karfafa tsarin samar da abinci. kuma ga shinkafa ga kuma ga maiwa ga To masu sauraro iya abin da ya tsoka kenan a cikin shirin namu mu koma noma a yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan Barka da na jagoran shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. Kara mu koma kan noma, kara mu koma gun noma, mu tara abinci ƙasan mu, mu samu abincin da za mu ci, mu yi sutura ƙasan mu, mu samu abin yin sutura. hana sannan mu nemi kuɗi mu kare mutunci na kanmu. Mu kare mutunci ƙasar ka. Mu kare mutunci na kanmu. Eh, mu kare mutunci ƙasar ka. Tunzu kuma ga shirin nan na lafiya sai da kula. lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da yau da kuma sake saduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. Shiri ne dai wanda a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shafi kiwon lahiyar bil'adama. A shirin na yau dai za mu mai da hankali ne kan cutar amai da gudawa wato cutar kwalara ɗaya daga cikin cutukan da ke da saurin yaduwa tsakanin al'umma. cutar kuma a cewar masana sha'anin kiwon lafiya akan iya shawo kanta da sauri amma fa idan an gano ta kafin ta yi nisa to da domin samun karin bayani dangane da wannan cutar da ma matakan rigakafin ta da ma na magance ta a yau muna tare da dr mamman ibrahim kwararren likita akan cutukan da ke da saurin yaduwa tsakanin al'umma da ke jihar maradi a jamhuriyar niger kuma da farko ya yi muna bayani kan yadda cutar kwalara take aka santa ba tare da an shiga cikin eh, abin kwarai-kwarai ba cuta ce wadda take kamar da muke kira eh, cuta ta amai da zawo da kuma waɗanda suke isa kai mutum da kare-kari har ma da rasuwa rayuka idan ba a ɗauki mataki a cikin lokaci da ba. Ita cuta da rai cuta ce wadda idan ta kama mutum ba wani dogon lokaci ta ɗauka ba kamar lokacin da ake kira eh, incubation har lokaci kalilan ne cikin an awoyi guda ana biyu idan ta fi kwarai kuma cuta ce muka sani dai cutar kulara dai cuta ce wanda yawanci ta je haddasa kamar kasashe irin namu inda muke fama da rashin ruwa da rashin tsafta ta yanayi da kuma tsafta ta jiki kuma ita wannan cutar ta kulara kamar yadda kuka sani cuta ce wanda take hasa da amai da zawo wajen ɗan adam a ƙarshe kuma har ta kawo ƙarshen ruwan jikin shi wanda zai iya kai shi ga asarar rayuka idan ba a ɗauki mataki ba. Zan kai da likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da mu mai sama Allah ka taimake su amin. To domin samun ƙarin haske akan alamun da ke bayyana ga wanda ya kamu da ita, mun saki mika wannan tambaya ga doktan namu a yau Maman Ibrahim ga kuma ƙarin hasken da likita ya yi. ita ba kamar kiro ta bace da ake mutu ya a ita ba matsalolin da yake gare shi ne wannan aman da gudawa da su ne mutum zai dan fara ba da alamominta kuma daga inda ba a ɗauki mataki ba za ka ga da nan cikin ɗan lokaci kaɗan aman zai tsananta kuma zawon zai tsananta abin da ke ɗan bambancin zawon cutar kwalara da sauran zawo shi wannan za ka gane shi wani zawo ne hori kamar kamar kunun shinkafa kuma aman za ka ga mutum yadda ya sanyi shi da nan dandana kenan hanya biyu za ka kasancewa gare shi hanya ta farko ita ce ta amai da duk abin da ke cikin ciki hanya ta biyu kuma ita ce ta bayan gari inda zai kuma dinga zuba ruwan jikin shi da ruwan naman shi a cikin lokaci kalilan za ka ga zai galabaita ruwan jiki za su kare karin jiki zai kare da duk wadansu abubuwa da suke cikin wannan wannan eh, ruwan jikin za su kare sai ta ga ya fara bushe baki yana buɗe baki kuma idan ba a ɗauki mataki ba sai ta ga zai kai shi ko ya asara ba. To dokta su ke da hadarin kamuwa da wannan cutar ta amai da gudawa. To ita wannan cutar a jimilce haɗarin kamuwa da ita musamman kamar mutane masu ɗan ƙaramin ƙarfi waɗanda ba su samun ruwa ingantacci tatacce masu kyau sai in wani da su kenan musamman mutanen mu na karkara ko kuma mutanen mu waɗanda suke bakin kamar gulbi domin ka san wuri sun mana kaɗan kwamfuna sun yi mana kaɗan ruwa ingantacci masu kyau sun mana kaɗan a cikin eh, kasa ma gaba ɗaya saboda ba mu da isasshen ruwa da yawa wanda mutane za su yi wani lokaci kuma ko akwai ruwa akwai rashin waye kai mutane har yanzu da yawa ba su yarda alaƙa da ke da kai tsakanin ruwa ba da rashin tsafta da kuma yaɗo wani cutar ta kulara. Kenan kaga waɗannan mutanen na farko su ne waɗanda suke iya su yi dandalin su kamu da wannan cutar ta kulara. Na biyu sukan iya ta kama kowa da kowa har in kamar mutane sukan yi hudda na musamman zuwa da dawowa tsakanin da ta kasuwanci ko kuma a gama a wani wurin kasuwa ko a gama a wani wurin biki ta ganin da da talaka da ne da wani duka aka yi a gaisa idan ɗaya da ɗauki domin ciki ne ya yaɗa mutuwa. To dokta kowane hanyoyi ne ake ɗauka a likitance domin magance wannan cutar? Eh to kamar yadda na gaya maka ɗazu idan eh, Allah ya sa an yi gaugawa an je gidan likita ita ce ta wannan gudawa mai da za a da ta kulara tana ɗaya daga cikin turota wanda in mutum ishirin suka samu suka isa gidan likita ko ana iya wannan mutum ishirin kin da cikin addayar ubangiji a same su duka ba tare an samu asara rayukan su ba saboda ne saboda ta yadda aikin ta a gidan likita ba wani abu ne mai ba illa idan aka sama mutum wannan ruwan a buɗe su yadda ya kamata kuma jikin nashi ya samu a maida mishi ruwan cikin lokaci kalilan za ka ga da an yi wannan cikin awoyi kaɗan zan ka ga mutum ya tashi ya zauna amma ana iya ajiyar da shi idan ita ba ta rasu da ke ɗaukan dogon lokaci wajen wajen yin maganin ta abin da dai muke so mutane su yi gaugawa da inda aka yi alamu ita ce wannan amon da za a ɗan fara tsananta a cikin lokaci kalilan to ai gauga a jirgin gidan likita za a sha magani za a ba mutum maganin da cancanta kuma za a sa mishi ruwa a maida mai ruwan shi ke wannan da suka zo ba kuma a sai wannan zawo a lokaci kalilan za ka ga mutum sai ya tashi amma yana hira in an To dokta inda wannan cutar ta bulla kowane matakai ne jama'a ya kamata su ɗauka wannan matakai da ya kamata a ɗauka na farko idan aka tabbatar da wannan cuta ita ce za a je cikin gidan kiwon da aka samu wannan cutar gare za a je a bi gidan nasu idan aka ga gidan za a sanar da mutane da yanayin da ake ciki kuma a cikin din za a akwai maganin da ake fesawa a cikin gidan gaba daya a cikin eh, wurin abincinsu da wurin su da wurin su, duka za a nemi duk inda aka samu wannan kwaya cutar ta kai ta samu wurin da za ta yaduwa a samu a yi trataman wannan wurin ina a murkushe wannan cuta a cikin mataki na biyu shine a shaida ma al'umma da cewa su dinga amfani da ruwa tsabtace kuma ruwan da ke da a garin idan rijiya ce a likita mutanen gidan likita za mu ɗauki mataki na mu ga wannan rijiyar mun tsabtace ta da maganin da muke kira ikkokolor wani za a sawa domin a tsabtace wannan rijiya idan ya cancanta ma a kawo ruwa daga wani wuri tsabtace za a kawo ruwa a cikin motoci tanki tanki a kawo aje a ba mutane su amfani da su kuma bayan wannan din akwai abin da muke kira oda jazal kuma za a yi amfani da shi a cikin gidaje ana yi ana ɗaukar zamantakewa wanda duk mutane suke amfani da su idan Allah ya sa tarki ne kamar korama ce to za mu shaida wa al'umma a sai da ruwan a sai da shan wannan ruwan wannan korama domin a yi hannu da wa masu kyau don a samu a ciwo kan wannan matsala na uku idan akwai kamar wata babbar kasuwa ke iya a wannan lokacin za mu je a cikin wannan kasuwa amma mutane a waye mutane kai duk ma ya cancanta a sai da wannan a sai da cin wannan kasuwa kamar in kasuwa ce mai sati sati don kada mutane su zo a samu shigowa wani ya ya tsaya mu wannan shi ana irin wannan matakan da ya kamata. Na uku kuma shi ne za a ke hili musamman inda duk aka ga alamun wannan cutar a yi maza maza a kai shi can kuma likitoci su kula da shi ba tare al'umma suna zuwa a wannan wurin ba domin a samu kai da yaduwa wannan cutar a mai da zawo. Maza da mata jama'a na karkara da na birni wannan kira ne zuwa a gare ku. gargadi ne kuma zuwa a gari a buɗe kunne a shi kuma abin da aka ji a yi amfani da shi a cikin bayanin da likita ya yi za a fahimci cewar zuwa asibiti da sauri na taimakawa sosai wajen shawo kan cutar ta kwalara. Masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su To masu sauraro ganin lokacin da aka ɗibar wa shirin ya kawo jiki a nan tilas zan ɗuga aya a shirin na yau. Ni Hassan Barka ke cewa da ku ma'asalam a huta lafiya. to da wannan zamu karkare sai Allah kai mu can anjima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin da ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.